fil masakin lalle abin da ake ce sadaka wanda suka cancanci a su karbe ta ko a basu lil fuqara sune mabukata wal masakin da miskinai kaga sai aka gabatar da al faqiru al miskin saboda me saboda al faqiru ahwaju min al miskin faqiri ya fi miskini bukata a kusananci haka yake Allah ya gwada mana cikin al alƙur'ani ga miskinai har jirgin ruwa amma safinatu fakanat li masakin yamaluna fil bahr haka ce abin almasakin ke da jirgin ruwa wanda aka rage masu annabi Musa hanya da ita ta miskine ce kamar a ce ne yau miskine ke da tirela miskine ke da abin nan bus ana mashi haya dan bakin ciki kace wannan mabaratan da ke ta bara sai ka samu wani mota gare shi to Alfakiri fa alfakiri ne alfaqiri shi ne me wanda bai da komai al-luqma eh allukumatu loma ke nawa wanda malam Hausa mai da loma allukuma ne ne ai ce loma harama eh allukuma luqma ba ya da ita wanda zai sa bakin shi ake kira da ba duba cikin suratul qasas kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فقير ya yi doguwar tafiya wuni guda yana tafiya ya zo wurin ya shayar da dabbobi ya koma ya zama na inuwa ya ce ya ubangiji duk abin da ka saukar man na abinci Allah ina bukata kaga kenan alfaqiru ahwaju min almiskin shi yasa Allah ya fara gabatar da me ya fara gabatar da al-fakir al-miskin inna masadaqat lalle sadakoki wannan suka cancanci a ba lil fuqara sune mabukata wal masakin miskinai wal amilina alaiha masu kokarin tattaro dukiyar lokacin da ake tara waje guda a raba kenan yanzu ko ce ake kowa ya bada da kanshi ko kuma kowa bai zai bayar ba ce ake shi zai bayar da kansa to su ake hirma dukiyar ta taru su ma a basu zuwa ake a je su bi gidan wane da gidan wane da gidan wane ana buƙatar sakon ya su a ba su nasu amini na alaiha kenan yaran da ke karkashin ka a kasuwa kana buƙatar kasu suma sata to ka wadata su bakin gurgudu wal mu'allafati qulubuhum da ire-iren mu wanda mun saba da shekara an ka fitar kana ba mu ko sasunan da ya wuce an kama brown envelope alaji shaƙe da kuɗi ban kuma ga maka ko ne wani <laughs> wanda dai bayan aka muna kyakkyawan to Allah ta'ala ya kyakkyawan sakamako amin abinda aka bayar ko aka ce aka bar Allah kamar yadda adadin da bai da adadi amin Allah an zubo wallahi ina ga maka eh ba shi aka ji ko wuri ka tsara da wai ba ka eh wallahi bro ina ga ka suna na rubuce a jiki in ma aka ba wani in yace ya ci haram sai dai idan shi Isma'il shi ma to amma dai komai eh, ne Isma'il ba shi na gaskiya ne Allah wa wal qulubuhum wadanda ake aka saba bayan wa wadanda aka daure bashi ya tare masu wuya ma'ana sun zama bayi an dora masu fasa ku kawo ka za ku kwashi kawo da Allah ce a ɗauki dukiyar zakka ta sadaka a ba su wal garimin wanda ba shi yawa kanta na kuwa ko kana kai ziyara yan yari ka ga wani dubu biyar ce ta sa ka ɗaure shi shekara biyar dubu biyar kan naira dubu biyar na ɗaure shi shekara biyar ko kuna kai ziyara yan dubu ɗari biyu da ake rarrabawa a ba mutum ɗari biyu ko masu dubu biyu ko masu kaza shin kuna kai ziyara gidan yadi ku ce wake da bashin dubu biyar zuwa ƙasa ko wake da bashin dubu goma zuwa ƙasa a man kamar mutum hamsin ko kuna wannan ya kamata a rika yi wa fi sabilillah sannan fi sabilillah ta shigo amma da kamin ya kace fi sabilillah in ba ba kamar ranka ya baki sai nan ba ta zo ba da an sallama waɗancan in yayi rara wa bin matafiyi da ke tafiya guzurin ya kare shi ma a bashi